Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan ku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Binta Esiyar ce tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Laraba bakwai ga watan Oktoba. To a yayin da ake ci gaba da muhawara kan yiwuwar sake tsayawar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takarar shugaban kasa, 'yan majalisar dattawa da masana kundin tsarin mulkin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta. In mutanen Najeriya suna su zabe shi ba iya yana da yanci zai iya tsaya zabe ba da doka ba ta hana shi tsaya zabe ba. A jamhuriyar Nijar kuwa yayin da aka tunkari zaben shugaban kasar da za a yi watan Disamba, 'yan takarar mukamin shugaban kasa na ci gaba da bayyana manufofinsu ga masu kada kuri'a. Muna tafi da ƙarin bayani idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka muna tafi da shirin ciwon ya mace da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta naɗa Ahmad Nuhu Bammali a matsayin sabon sarkin masarautar Zazzau bayan rasuwar mai martaba sarki Shehu Idris a kwanan nan. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya yi wa Muhammad Lalo ƙarin bayani a wannan tattaunawar da suka yi ta wayar tarho. to karin bayani dai shine dama tun safiyar jiya talata aka fara ganin motocin jami'an tsaro da karin jami'an tsaro abin da ya sa tunani na cewa yau za a naɗa sabon sarki yau kuma da sassafe aka ga manya-manyan motoci na wasu daga cikin jami'an gwamnati suna wucewa zaria to ya zuwa yanzu dai shi sakataren gwamnatin jihar kaduna alhaji abbas balarabe ya zo fadar domin shine girma gwamnan jihar kaduna yana jihar ondo saboda maganar zaben asabar ya zo ya sanar da shi ɗaya daga cikin waɗanda ake eh, ta tunanin dama su za su samu wannan mukami na sarautar sarkin zazzauna goma sha tara don cike gurbin na goma sha takwas marigayi alhaji ah, shehu idris wato wanda ake wanda aka ba wannan sarauta shine ambasada ahmad nuhu bamalli wanda dama yana cikin ɗaya daga cikin waɗanda ake ah, tunanin cewa suna cikin jerin masu sha'awa wannan mukami wanda kuma ake tunanin za a ba To isa kamar ya al'ummar masarautar ta zazzau suke kallon wannan sabon naɗi da aka yi. Yanzu dai a haka nan bakin fada cike ke tankam da mutane kusan kace ba kurin shiga ba fita don mu kan 'yan jarida a bakin kofa muke ba mu riga mun shiga can kokuwar gurin da za mu fara tattauna da su manyan ba amma dai mutane sun fara tofa albarkacin bakin su yayin da wasu murna suna cewa dama sun yi addu'a dai Allah ya za a ba mafi alkhairi wasu kuma suna ta nuna damuwa saboda akwai waɗanda suka sa ran a baiwa musamman ganin ɗaukar lokacin da aka yi ya rarraba ra'ayoyin mutane kowa yana da wanda yake tunani to yanzu haka dai mutane suna ta faɗan albarkacin bakin su wanda in Allah ya so a shirye mu na gaba ma za ku ji wasu daga cikin mutanen da suke faɗe da abin da suke faɗe game da wannan nadi na shi ambasada wannan. To ko za ka ma masu sauraro dan takaitaccen bayani dangane da tarihin sabon sarkin da aka naɗa. Ah, kamar yadda yake ah, dan asalin wannan eh, masarauta ya ta zazzau kuma kakan shi an ce ya yi sarautar zazzau duk da yake mahaifin shi bai yi sarauta ba ah, marigayi nuhu bamalli wanda sarautar shi ce shi wannan ahmad nuhu bamalli ya gada a shekarar dubu biyu da ɗaya ta magajin garin zazzau wanda kuma a yau gashi ya gaji ita wannan tsohuwar sarauta ta gidansu a matsayin sabon mai martaba sarkin zazzau na goma sha tara. tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage radadin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya talata yayin da shugaba donald trump ya ce bai amanta da kudurorin da 'yan democrat suka gabatar ba kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa. Trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin sa ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar. Idan aka turo mana ƙudurin ba da tallafi na dala dubu ɗaya da ɗari biyu zai isa ga jama'a ba tare da ɓata lokaci ba. A shirye nake yanzu in sanya mishi hannu. Nancy kina ji? Abinda da Trump ya rubuta kenan. shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta bayyana zaben a hada duk kudurorin bada tallafin coronavirus a wuri guda maimakon a yi su daya bayan daya kasuwar hannayen jarin nahiyar asiya kusan ta cira ajiya yayin da masu saka hannayen jari suka yi watsi da matakin da shugaban amurka donald trump ya dauka na soke tattaunawar da ake yi akan sabon tallafin rage radadin coronavirus wanda ya sa aka tafka babban hasara a hannayen jarin amurka a jiya talata Kamfanin hannayen jarin Nikkei na Japan ya yi asarar kusan maki sha daya amma hakan bai canza ba a kasan da ya samu cikin ɗari. Kamfanin hannayen jarin SNPASX na Australia ya rufe kasuwar hannayen jarinsa da karin kashi ɗaya da biyu cikin ɗari. Shi kuma kamfanin hannayen jarin Copsy na Seoul ya samu riba da kashi dubu takwas cikin ɗari. sai kuma kamfanin hannayen jarin tsec na taiwan da ya tashi da karin kashi dugu uku cikin ɗari a yammacin jiya kasuwar hannayen jarin hang seng a hong kong ta hau da kashi dugu tara cikin ɗari seng na india kuma ya haura da kashi dugu takwas cikin ɗari Muhawarar da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar ɗan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. Kamar yadda aka saba, duk wata muhawarar zaben shugaban kasa ba a cika mai da hankali sosai ba kan muhawarar mataimaka akan jerin muhawarar da 'yan takarar shugaban kasa ke yi, wadda yawancin lokuta take jan hankalin masu kada kuri'a. amma a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump dan shekaru 74 ya kamu da coronavirus a makon da ya gabata da kuma tsarin yakin neman zaɓe na taka tsantsan da abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden dan shekaru 77 ke yi ta yiwu masu kada kuri'a su mai da hankali akan mataimakan 'yan takarar da shekaransu ke ƙasa da 'yan takarar waɗanda za su maye gurbinsu idan buƙatar hakan ta taso. To a gaida Maryam Dauda wacce nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa da karashin labaran duniyar. To da farko yayin da ake ci gaba da muhawara kan yiwuwar sake tsayawar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan takarar shugaban kasa. 'Yan majalisar dokokin da masana kundin tsarin mulkin kasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta inda yayin da wasu ke cewa kundin tsarin mulki bai hana ba wasu na nuna akasin haka. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda. An jima ana muhawara akan wannan batu na sake tsayawa takarar shugaban ƙasa Goodluck Jonathan bayan da ya kara da shugaba Buhari a shekara 2015. A kwanan nan ma magoya bayan sa sun sake tayar da zancen a kafofin sada zumunta daban-daban har ma ake dangana jituwar da ke tsakanin Buhari da Goodluck a wani mataki na shirin sauya sheka domin Buhari ya miƙa masa mulki a shekara 2023 saboda ya gama wa'adinsa wani abu da Sanata Emmanuel Bacha wanda shine mataimakin shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa ya ce babu inda kundin tsarin mulki ya hana goodluck jonathan sake tsayawa takara a bisa tsarin doka ai shi ya tsaya zabe sau ɗaya na ya ci na shugaban kasa 2011 zuwa 2015 sau ɗaya tsaya ɗayan kuma ya tayarin ne da yaraduwa as vice president so idan in mutanen najeriya suna su zabe shi ba iya yana da yanci zai ya tsaya zabe ba da doka ba ta hana shi tsaya zabe ba ya tsaya sau biyu eh, doka ba ta hana shi ba a bisa fahimta na doka amma ga dan majalisar dattawa mai wakiltar katsina ta arewa sanata ahmad babba kaita ya ce ba haka labarin yake ba ni dan jam'iyyar apc ne halak malak so ba ruwana da abin da ke faruwa cikin wata jam'iyya matsayata shine bannar da muka iske wadda shi muka anshi mulki wurin shi ina ganin yan najeriya su ma kansu karatun tana su ragamar da ya ja lokacin da ya ja ya bari an yi maka sannan illa da yawa me me illar dokar da ke akwai yanzu a kasa. ko saboda son ra'ayin mutum ɗaya ko ra'ayin son waɗansu yan najeriya sai a canza doka to a yanzu so ɗaya rantsuwa ba biyu ba a'a da kujerar shugaban shugaban kasa da ta mataimakin shugaban kasa kujera ɗaya ne tiket ɗaya ne yau in da ba haka take ba da lokacin da marigayi umaru yar addu'a allah ya ji kansa ya rasu da ya waɗe da sai a kira zaɓe a sake zaɓe amma saboda kujera tiket ɗaya ne sai kawai ya shiga cikin takalmin shi ya ci gaba saboda haka ya rantsuwa wannan lokacin ya kuma yi a lokacin da ya tsaya takara ke ta allah biyu kenan saboda haka yanzu ba zai kada tsayawa ba haka take saboda haka wannan son zuciya ne amma ko da ba son zuciya ba ne ban ga da jonathan ya taka ba da har wani zai kwaɗayin ya dawo to yaya mai fashin baki a al'amuran yau da kullun abdulrahman buba kwacham yake kallon wannan yunkuri constitution kundin tsarin mulkin ƙasa ba ta hana shi tsayawa ba na farko tukuna ko an gyara ko ba a gyara ba ta hana shi tsayawa ba kundin tsarin mulkin ƙasa ta ba shi dama a matsayin sa na dan Najeriya zai iya tsayawa takara ba shi ba kowaye ko har ni ma iya tsayawa takara majalisa suna yin wa'annan wa'annan su abubuwa wanda suke yin sa a boye wanda suna rabewa da guzuma don su harbi Karsara in suna su fita su gaya ma jonathan ya fita ya nemi takara ba laifi ba ne su faɗa masa ya fita ya nemi takara abun da dace matalakan najeriya shine zai zaba mu muna magana ne karfa su tsunduma ƙasar nan cikin bala'i da masifa muna gargaɗin su karfa su tsunduma ƙasar nan cikin masifa a yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a daidai lokacin da majalisar dokoki ke haraman yi wa kundin tsarin mulkin najeriya kwaskwarima Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ki Madina Dauda, yanzu kuma ga Maryam da ƙarashin labaran duniya. Tayan Turkiyya na neman zama mamba a ƙungiyar ƙasashen turai ta EU da alama yana fuskantar koma baya. Bayan da ɓangaren zartarwar ƙungiyar ya faɗa a jiya talata cewa bai ji daɗin abin da ya kira gazawar da turkiyya ta yi ba wajen raya demokuraɗiyya da yaƙi da rashawa a rahotonsa na shekara-shekara kwamitin zartarwa na eu ya ambaci cewa shugaba rajab tayyip erdogan na da iko sosai a harkar siyasar kasar abinda ya kawo taɓarɓarewar tattalin arziki da 'yancin fannin shari'ar ƙasar. rahoton ya kuma ce hukumomin Turkiyya na ci gaba da nuna matsin lamba ga ƙungiyoyin al'umma da kuma kafafen yada labarai har yanzu turkiya muhimmiyar kasar hulɗar tarayyar turai ce ko da yake turkiya na ci gaba da ƙara nisanta kanta da eu saboda koma bayan da take samu sosai a ɓangarorin dimokuraɗiyya dokokin ƙasa haƙoƙin bil'adama da kuma yin katsalanda a fannin shari'a a cewar kwamitin amma turkiya da ta fara tattaunawar neman zama mamba a ƙungiyar ta eu a shekarar 2005 ta yi watsi da caccakar da kwamitin ya yi mata tana mai bayyana ta a matsayin nuna wariya a cewar kamfanin dillancin labaran ap. Madalla a gaida Maryam Dauda a jamhuriyar Nijar dan takarar jami'ar siyasar rana Dr. Hamidu Mamadu Abdu ya sha alwashin hukunta masu karkata a akalar dukiyar kasa idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa a watan Disamba domin a cewarsa rashin amfani da arzikin kasa a fannonin da suka shafi talaka ne mafarin koma bayan da jamhuriyar Nijar ke fuskanta shekaru aru-aru kamar yadda ya bayyana a taron manema labarai da ya kira. Daga yamma ga rahoton da Sulemu Mini Barma ya aiko mana. Wannan shine karan farko da Dr. Hamidu mamadu Abdu ke kiran taron manema labarai tun bayan da jam'iyyar rana ta bayyana shi a matsayin wanda zai wakilce ta a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba. Kwada yake ya yi amanar cewa akwai alamun kurakurai tattare da ayyukan tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe. Dr. Hamidu ya ce shiga wannan fafatawa ba fashi. Akwai matsaloli da yawa cikin fishe don saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa biyu uku hudu ga faɗin da nike ji ko ina kowa ya sani kuma yadda aka ce mutanen da aka sa ni babu representant din opposition jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli don saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba sun ma kawai yanzu haɗi suke niyyar tasu ba sa ba cikin wannan zaɓen to ka koma ganga wannan ba zancen rana ba ne in allah yarda 'yan nijar mun ce musu mu mun zo ne don saboda mun ka gurin da za mu zo mu taimaki talaka in mutum bai je wajen zaɓe ba kawo ka da kanka kenan ka buɗe mu wasu hanya to amma a sa har yanzu akwai hanyoyin warware matsalolin da suka janyo korafe-korafe daga bangaren 'yan hamayya gyara ko ne lokaci ana iya gyara inda ana so abin kirki fi sabilillahi ko gobe za a yi zaɓe yau ana iya gyara mun ja hankalin mutane a can sai yan muka ce musu a gyara don saboda kamata a ce 'yan ƙasa kowa an muri guda a tattauna a yarda da juna. Yaƙi da mahan da ma dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da ɗan takarar jam'iyyar rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu don ganin talakan Nijar ya fara morar arzikin ƙasa in ji shi. Rana ashirin take don mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasar ga tsarin da zai hudda talaka cikin talauci wanga bakin talauci da muke gani mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin ƙasarsu wani yana can ko rijiya bashi na shan ruwa ruwan kirki sai ya je tabki jan ruwa ya sha wani kato zai je ya saci kudin shi ya ce ni farzidan ya saci kudin mutunan nan ya ce ya sa aljihun shi wallahi duniya za ta tashi aka yi wa ni hamidu mamadu abdu farzidan na kasar nijar a saci kudin al'umma wannan ta kare a ranar 28 ga watan disambar 2019 ne taron kwangren sabuwar jam'iyyar rana ya zaɓi shugabanta dr hamidu mamadu abdu a matsayin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa Dan nishar da ke zaune a kasar Kanada, Dr. Hamidu ya kafa kamfanin ƙasa da ƙasa na ƙashin kansa da ke gudanar da ayyuka a fannoni da dama a ƙasashen Afirka. A cewarsa damuwa a game da walhalun da talakawa ke ciki ya sa shi yanke shawarar shiga siyasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a da Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba wato ciwon yamaci. sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ya mace za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baki biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Suna na Sunana ɗan gaji. Suna na Mariya Kasim. Me ke janyo haka? Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawanci lokuta mm. za ki ga kamar akwai gaban nan. To dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta. To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karon farko? haka ne kusan wata ba da santa ga wata ta dara ta ne kawai hmm. ina ga shi ne da dubi eh. hajiya balkis wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin mu. Hmm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa kusa tare da ita hmm. to yana iya yiwa ta kiki ko kuma level ku ɗaya amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku ɗaya sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace ne ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taba fahimtar me kike goyon through da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da rainu ba sai mace uwa a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na bin mai ita shugaban su yi haka nan da an zo wurin zaɓe to mm. wala sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya eh to yanzu ba haka bane ba za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato kicin yana da dai an ga cewa zaka zama na abu to ba zan gaya miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴanki ba komai bane ita ta ki da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata su fa haka to ni hajja mariya Na'am, to ni ina ganin ko wannan abin ba kama halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice eh. to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamman gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ci saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don 'yan uwansu mata Hajiya Balkisu. Wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasan zanin ne kika daura sai an kalli ne menene kika sa mm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fakishin kamar yadda hajiya take yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu ga ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajjia ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko yan mata ba matan yawa za ta so ta yi mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa gasa ce ke tsakanin mata bari in koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ke jaza gasa me kika ɗaura me kika sa yawo bari in mm. kaza bari in sa kaza su gani amma gani mm. nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin a uh, samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa. Kin ga mm. maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo inuwa a mm. garin su mm. ko su kafa wani dan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta koma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi Hajiya waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki daura akan abun da za ta ci an ta mara ta faɗi gaskiya san ne da ya mana yawa gwamnati ana son a daga um, matan ta yaya su matan za su taimaka wa kansu ta yaya za a yi har mu ci gaba kuma ta yaya za a shawo kan wannan matsalar kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu mm. sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana kokarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a mm. so juna amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je titin nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajja mariya me zaki daura akan wannan bayani to shi ma eh, ni ma abin da zan daura shine eh, wayar da kai ya kamata a shigai musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kanmu ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin fa ba mu zan ba mm. saboda mu ne kan gaba ko me ake za ki ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ki ga kuma an zo an ban mu a mm. baya mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu? gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai dan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. To Hajiya Bilkisu ne zaki dora akan abin da ta faɗa. Mu tusa musu tsoron Allah da mm. san san san san san addini da tsoro. Mm. Sannan kai ke a matsayin ki na uwa ke ki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu. Mm. Saboda akwai iyayen da su da kansu suke ɓata ƴaƴan nasu su rabu. To mutum daga gida baka haɗa kan ƴaƴan naka ba. haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai su ganin baka haɗa kansu baka nuna ka fi san wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran yan uwa ma sai su ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna to dukan ku biyu kun ambato batun kwalliya da mata suke yawan mm. sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fa sutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani hmm. duniya ta ci gaba kan na taba wata bakuwa duka je ko wando biyu ta zo da shi eh, daga germany da yan top top ɗinta yan kaɗan su ke nan ya ce da kuɗinta amma in ce inda ni ce zan wannan tashar kila da hin cika akwati da sutura don in je in canzawa hmm. kin ga bambanci kenan da na kasa baki ɗaya. so hajiya bilkisu me zaki ɗora daga karshe da mu kokari mu fahimtar da kanmu cewa wannan abu tsumman nan da muke tarawa banza ne saboda kullum idan za ka tuna cewa in na tara wannan abu in tashi mutuwa daga ni fa sai kyalle za a kai ni da shi kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen mu so mu nuna wa kanmu kaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. To masu sauraro Iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon ya mace wannan mako. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Solomon Abu wanda ya haɗa. Ni Aisha ma'azi nake cewa sai mu kasance a shiri na gaba. Yanzu kuma sai saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga sanin Muhammad Chindo unguwar karofin ke a jihar Bauchin tarayyar Najeriya da ke salam ya Hausa. Hakika wannan alkawari da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na samarwa matasa da suka kammala karatun su na digiri aikin koyarwa abin ayaba ne fatan ma'anin shine Allah ya sa mu gani a ƙasa. Sako na gaba ya fito daga Muhammadu Salihu Kaura na Moda Zamfara ya ce muna kira ga kotun da ta fara sauraron shari'ar matashin nan da ake zargi da yin lalata da wata matashiya da kuma yada bidiyon lalatar a jihar sokoto da ta yi adalci ta bima wannan matashiya da iyayenta su duba da yadda lamarin ya yi sanadiyar watsewar magana aurenta da aka shirya gudanarwa a cikin wannan watan sako daga ali madu admo ba kwar kungiyar muryar talaka ya ce salam muryar amurka a yau zan yi amfani da wannan dama wajen jinjina wa 'yan uwana matasa na garin baga wato civilian jtf wadda ake walakabi da 'yan gora bisa jagorancin yusuf makakos duba da yadda suka sadaukar da rayuwarsu don wanzuwar zaman lafiya a garin na baga hakika tarihi ba zai taba mantawa da su ba ya allah ka musu jagora ko daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ya ce masu kiraye-kiraye tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben 2023 a gaskiya wannan yunkuri san bai dace ba domin in maye ya manta uwar ya bata manta ba to mun gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshin mu na email wato hausa serviceboanewscom an gaishe ka Muhammad Baballe yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. Tattaunawar da ake yi kan yiwuwar sake bada wani tallafin rage radadin annobar coronavirus da alamu ta tsaya cak a jiya talata yayin da shugaba donald trump ya ce bai amanta da kudurorin da 'yan democrat suka gabatar ba kuma zai ba jami'an gwamnatinsa umarnin su dakatar da tattaunawar da suke yi har sai bayan zaben wata mai zuwa trump ya yi waɗannan bayanan ne a wasu rubuce-rubuce da ya yi a shafin twittersa ciki har da inda ya ce zai amince da ɗaiɗaikun ƙudurorin ba da tallafi da yawa maimakon matakan da gwamnatinsa ta ɗauka lokuta da yawa a baya a wannan shekarar Kasuwar hannayen jarin nahiyar Asiya kusan ta cira ajiya yayin da masu saka hannayen jari suka yi watsi da matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na soke tattaunawar da ake yi a kan sabon tallafin rage raɗaɗin coronavirus wanda ya sa aka tafka babban hasara a hannayen jarin Amurka a jiya talata. Kamfanin hannayen jarin Nikkei na Japan ya yi asarar kusan maki sha ɗaya amma hakan bai canza ba a kasan da ya samu cikin ɗari. Kamfanin hannayen jarin S&P ASX na Australia ya rufe kasuwar hannayen jarinsa da karin kashi 1.2 cikin ɗari. Muhawarar da za a yi a daren yau Laraba tsakanin mataimakin shugaban kasa Mike Pence da mataimakiyar dan takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris na daga cikin jerin abubuwan siyasa da annobar coronavirus ta shafa. don masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa da editan mu na yau Mahmud Lalo sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni taku Inji na nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Ma'asalamu.